matasa barka da warhaka muna miƙa muku dubin gaisuwar da fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin ƙasar nan yau asabar 14 ga watan Nuwamba shirin labarin matasa kuke saurare a harshen Hausa. Tar da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne kiki kina lafiya? Alhamdulillah Gora ai mun gode wa Allah yau da mi da mi kika zo ma ƴan uwan matasa. A cikin labarin matasan mu na yau Gora za mu fara da jihar Agadez inda kungiyar 'yan jarida fannin lafiyar iyali suka yi wani yawon wayar da kai a cikin makarantun boko domin yi ma ɗalibai ƙarin haske akan tirsasa ɗin mata ko in ce cin zarafin 'yan mata. A cikin takaitaccen rahoton kuma za mu je garin Tawa inda 'yan babban ƙungiyar matasan jiha wato Conseil Regional de la Jeunesse suka wayar da kanun matasa kan zaben da za a yi nan gaba da karshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Amma gora kamun mu tsunduma cikin shirin namu za mu tunatarwa 'yan uwa matasa da ranar goma ga watan Nuwamba da ya huce ne ta kasance cikon shekaru talatin da uku da rasuwar General Sain Kunce. Haka ne gora da yawa daga cikin waɗanda suka san shi na rike da kyakkyawan tunani a kansa suna yaba irin yadda ya yi mulki mai albarka a ƙasar mu. Bari mu saurari tsokacin da wasu matasa suka yi ma Mamman abokiyar aikin. A cewar abin da jama'a suke faɗa a kansa shugaba ne na gari abun koyi shi ya gina filin taron na na stage na sani kunce eh, eh dangance da labarin da muka samu kan tarihinsa ya samu ya girka turbar da 'yan nijar suka sanya son juna tsakanin su 'yan nijar na aiki sosai a zamaninsa saboda a lokacin ana tsoronsa kwarai ma gora daga shidda zuwa tar ga wannan watan na Nuwamba ne aka yi taron ƙasa na 'yan mata masu jagoranci wato Forum National de Jeune filidor Babban jigo na wannan taron shine sa hannun 'yan mata a cikin zaben da za a yi nan gaba. Haka ne gora, ai shi sa mai ɗaukar rahoton mu Hauwa Mamman ta shirya mana wannan rahoton. Kimanin 'yan mata ɗari daga dukkan sassan Nijar ne suka haɗu a Yamai domin halartar babban muhawarar 'yan mata masu jagoranci karo na biyu. Makasudin wannan haɗuwa shine karfafa shigar 'yan mata masu jagoranci a harkokin zaɓuɓɓuka masu zuwa a cewar wadda ta tsara wannan haɗuwa Usaini Zainabu Musa Kaka. Iya mata suna tunanin cewa ba su da bakin magana ko kuma ba abin da za su iya yi a hanyoyin zaɓe alhali ko daga ka kai shekara goma sha takwas ka isa zaɓe kuma ana iya zaɓen ka shi yasa nan muka zo don mu wayar musu da kai kasu sa yarinta sosai a cikin kansu domin su samu su shiga al'amuran zaɓe jagorancin siyasa halartar 'yan kasa ko kuma nauyin da ya rataya a wuyan 'yan mata masu jagoranci a game da gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali na daga cikin mudu'an da aka tattauna a yayin wannan haɗuwa waɗanda kuma suka birge mahalarta. Gaskiya ne an makara, amma akwai wasu da za su shiga zabukan ƙananan hukumomi. Haka ne, can ma mahalarta zaman taron ɗari masu isar da sakonni ne kan gudanar da zabuka na zaman lafiya cikin jihohi takwas na ƙasa. Mun kara musu sani don a zabuka masu zuwa a samu ƙarin mata 'yan takara. Wadda ta tsara taron kasancewar ta sadaukar da kai sosai a yaƙi da keɓance mata ta bayyana gamsuwarta da taron tare da kira ga mata da su yi babban nazari akan rawar gasken da ya kamata su taka a tsarin zabubuka. Gora Tursa sassawa ko kuma in ce cin zarafin 'yan mata a makarantu shine ya kasance jigon wani yawon wayar da kai da kungiyar 'yan jarida fannin lafiyar iyali suka yi a jihar Agdes. Haka ne gora da makarantun gwamnati da na biya ga baki ɗaya ne wannan yawon wayar da kan ya shafa. Gama rahoton da abokin yankin Anise Karim ya haɗa mana. Makaranta mai zaman kanta gasa ita ce aka zaɓa domin saka usul ɗin rangadin wayar da kai bisa ga musgunawar da ake tsakanin jinsi a cikin rayuwar makaranta. Ramede Alassan ya bayyana gurin da ke ga wannan fusa'ar. Maudu'in saboda mun gane halaye ne da ake samu kuma suna shafar matasa, 'yan mata da samari da yawa. Saboda wasu dalilai ana cewa bai kamata a bari ba. Alhali abubuwa ne da ke da tasiri bisa rayuwar mutum a duka tsawon rayuwarsa. Kuma halaye ne da ke iya kai ga mace ko namiji su bar karatunsu. Ga waɗanda suka fada cikin irin wannan Da dama suke ɗaliban da suka karbi kira na wannan tawagar rangadin wayar da kai. Bari mu saurari ra'ayin wasu daga cikinsu. Mun samu horo sosai, mun san bambancin da ke tsakanin jinsi maza da mata, me ake nufi da jinsi, sannan kuma menene jinsi, me ake nufi da musgunawar da ake fuskanta a bangaren jinsi a cikin makarantu. Ko da irin wannan ta samu, mun san abun yi, kanmu ya waye, mun gane komai. Tsawon kwanaki da dama wannan tawagar rangadi za ta zagayen makarantu goma sha biyar na sagandari da na masu aikin hannu a da'irar birnin Agades. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau. Gora ai kamar yadda kika sani lokacin zaɓe sai kusantowa yake. Ta haka ne matasan jihar Tawa suke ta shiryawa a bangaren su. Haka ne Gora musamman ma kungiyar Jihar ta matasa wato Kansar Regional de la Jeunesse take ta fama wayar da kanin matasa akan mahimmancin sa hannunsa a cikin siyasa domin ai zaɓe salin alin ba tare da an yi tashi-tashin hankula ba. Bar mu saurari wannan rahoton da Habibu Garba ya shirya mana. A Tawa ana ganin tsundumar damawa da matasa sosai a cikin siyasa a cewar kwamitin jiha na matasa ɗaukar alkawarin matasan adar zuwa cikin siyasa ya danganta da kala-kalar ba da horo da wayar da kai da aka wa matasan na kowace jam'iyya. Rashid Zaku shugaban kwamitin jiha ya yi bayani kamar haka. Mun shiga cikin unguwanni da fadodi har garuruwa domin yin bayanai. Mun zagaye kashi tamanin cikin ɗari na al'ummar tawa. Masu rinjaye ba su barin waɗanda ba su da rinjaye su jagoranci su akwai rashin fahimta mun wayar da kawunan matasan mun bukaci matasan su ajiye takara kada su tsaya wai a wakilta su ko kuma su kasance shugabannin rumfunan zaɓe kawai wayar da kan yau ya kawo biyan bukata da dama suke matasan tawasa kola da suka ajiye takarar su zuwa ga zaɓuɓɓuka musamman ma na ƙananan hukumomi da na 'yan majalisa a cikinsu amsatu usman 'yar shekara talatin ta bayyana komi yasa yasa ta gabatar da takararta ga zama 'yar majalisa. Na shiga siyasa ne don in taimaka ma al'ummar da ke wahala saboda ina son in yi gwagwarmaya saboda jihata. Guri na a yau shine in taimaka ma jihar gabaki daya amma zan mai da hankali kan uwayenmu da kannanmu da ke wahala. A cewar matasan jihar Tawa dukkan matakan da suka dace an ɗauke su domin kaucewa rigingimu kamin a yi zaɓe da kuma bayan zaɓen a cikin jihar. Yanzu kuma sai filin namu na wasannin motsa jiki. Cutar coronavirus na ci gaba da aza dokokinta akan gasannin wasannin motsa jiki na duniya ga baki daya hakan ya kai kungiyar nahiyar Afirka ta kwallon kafa wato CAF ga gusar da manya-manyan gasannin Afirka guda biyu wato gasar zakarun Afirka ta kwallon kafa kan da gasar kofin ita kungiyar CAF Kamar yadda suka sanar a ranar Alhamis bayan wani zaman tattaunawa da suka yi ta hanyar yanar gizo. Daga cikin manyan hukuce-hukucen da suka yanke akwai komawa fagen gasanni tankaɗe da rairaye na kungiyoyi da za su halarci gasar cin kofin afirka na kwallon kafa da ake kira kan wacce za a yi a kasar kameru a shekarar 2021 a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka za ku ya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtel